رحمه الله تعالى أو أن الإسلام الناس ناء العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد بعد شيوا فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه, أن يرضوه. والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله شيخ الإسلام يتقى بدا شيوا جنس المحبة وتدكا ون جنسي نسويا دكا ون نوعي نسويا تكون لله ولرسوله أنا يوى ألا لمن ننسى wato yadda za a so Allah haka za a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar biyayya ne kafa'a yadda za a yi wa Allah biyayya haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake ambatar haka wa ati'u Allah wa ati'u rasula bal ma Allah maɗaukacin sarki ya sanya biyayya ga manzon Allah daidai take da biyayya ga Allah wa man yuti'ir rasula faqad afa Allah domin babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah ba babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ba shi yasa Allah ya takaita biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kai dukkanin manzannin da Allah ya aiko ya aiko su ne dan a yi musu biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani da muka taba aiko shi daga cikin manzanni face dan a yi masa biyayya saboda haka ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzon biyayya ana san Allah ana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzansa wal irda'u ana yarda da Allah ta hanyar imani da shi da yin imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka nan ana yarda da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar girmama sunnarsa ta hanyar bibiyar diddigar walau annahum Allah ki ta wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzansa shi ya fi cancanta su yarda da shi anan malamai sun yi bayanin taƙaita zamiri da aka yi bayan an ambaci Allah da manzansa aka ce wallahu wa rasuluhu sai kuma aka ce ahaqqu an ba a ce an ba ba a gwama su su a cikin lamiri ba wasu malamai suka ce wannan saboda girman ubangiji da kuma kiyaye ɓangaren tauhidi da kiyaye alfarmar tauhidi shi yasa ba a haɗa su cikin lamiri ɗaya ba tare da cewa ana nufin su su biyu su kamar yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ji mai ba yana ba. yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihima faqad gawa faqala bi'sa al-khatib bi'sa bi'sa khatib al-qawmi anta ya ji shi yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wanda ya ba Allah ya bi manzon Allah to ya shirya sai kuma ya ce wa man ya'tihima sai ya hada su a cikin lamiri daya ce wa man ya'ti bima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi'sa khatibul qawli anta sir da kai mai yi wa mutane hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa inkarin ba ma shi tare da Allah a cikin lamiri daya saboda kiyaye alfarmar tauhidi kamar yadda ya hana a ce ma sha Allahu wa shi'ta ka kawo adadi tsakanin Allah da da manzon sai dai ka ce masha Allah thumma thumma thumma a larabci tufidu tarahi amma wawu tana nufin adafi tana nufin ishtiraki amma thumma tufidu tarahi in Allah ya so sannan ka so ma'ana yardar ka za ta biyo bayan yardar ubangiji to malamai suka ce saboda wannan ne a nan ma duk da ana nufin yardar da su ɗin su biyu sai aka kadai sai aka kadaita lamiri sai ya zama na abu ɗaya. wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wannan lamiri kuma yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ba za ta yiwu a yardar da Allah madaukakin sarki ba tare da an yardar da manzon ba saboda haka lamirin idan ya koma kan ubangiji to shikenan ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu daga cikin malaman luga suka ce abinda ake nufi wallahu wa rasuluhu wallahu ahaqqu an yuzuhu wa rasuluhu kadhalika saboda haka wannan shine abinda sibawaihi limamun limaman luga da nahu ya tafi akan sa wato kamar jumla ce guda biyu aka gwame su guri daya kamar jumloli ne guda biyu aka tattara su guri guda suka zama tamkar daya والله ورسوله أحق أن يرضوه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه sai aka wane su guri guda sai suka zama wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu taƙaita lamiri a gurin da ake nufin taƙaita biyu yana nan da yawa a cikin alƙur'ani da harshen larabci idan muka ga a cikin iskar annabi Adam alaihi salam bayan sun ci itaciyar da Allah madaukakin sarki ya hana su ci shi da Hawwa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya koya musu wasu kalmomi na neman yafiya daga Ubangiji suka ce wa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala qala su duka bin kenan to amma a can suratul baqara sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba Alayhi. bai ce fataba Alayhi ba ba tare da cewa su duka biyun Allah ya karɓi su su duka biyun suka ce sun zalunci kawunan idan Allah baka ji kanmu ba kai mana rahama ka gafarta mana to za mu zama cikin tabakku su duka biyun suka yi addu'a amma Allah madaukakin sarki sai ya takaita lamirin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi bai ce alaihi ma ba ce saboda aikin iri ɗaya ne saboda haka in an karɓi tuban annabi adam alaihi salam to an karɓi na hawwa ita ma saboda abin da suka iri ɗaya ne kuma kalmomi iri ɗaya suka yi amfani da su wajen neman tuba kuma har ila yau ana nuna mana cewa almar'atu tabi'atun li zawji mace a bayan mijinta take shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi fara ba sarki kulla ya adamu kun kun anta sai ce wa zawjuka bai ce wa kulla ya adamu wa hawa uskuna ba wannan shi yake nuna mana mace tana bin mijinta ne ba wai kansu ɗaya ba ba wai ka kafaɗa da ka suke yi ba almar'atu tabi'atun li Ya sa Allah sai fara kiran Adamu din sai yake ka je ka zauna da anta sai yake wa zawjuka kai da matarka saboda ka za ta bi shi ne tunda har suka yi laifin aka yafe masa to kamar an gaya maka cewa an yafe musu wasu suka ce kuma wannan ma dan an nuna mana al'amarin mata cikin sutura ake koyo saboda haka ba ba a tsaya batunta ba sai aka shiga batun shi mijinta saboda li anna al mar'ata hurmatuha mastura to haka nan zamu ga inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun wa innaha kaga abu biyu aka faɗa as-sabr wa sala amma da aka tashi faɗa sai aka ce wa innaha lakabiratu wa innaha sai aka takaita abin wasu malamai sun ce innaha din zamirin wannan duk da an kadaita shi yana komawa ga hakuri yana komawa ga sallah an kadaita lamirin ne ya tsaya akan sallah ita kadai domin hakuri yana domin hakuri yana cikin sallah wasu kuma suka ce saboda girman al'amarinta ba wai dan shi kansa hakuri din baya cikin wannan batun da Allah yake yi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha ya faɗi abu biyu amma kuma sai ya kaita lamiri والذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب waɗanda suke taskake dinari wal fiddata da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa tiyar da ita kaga abu biyu aka faɗa az-zahab wal fidda to amma sai aka kawo lamirin sai ya kadaita akan al-fidda ita kadai wala yunfiqunaha ba ce, wala yunfiqunahuma ba tare da cewa maganar ba za ta cika ba sai an faɗa sai an sai ya zama na duka biyun ake yi wasu suka ce saboda al-fidda azurfa a wancan lokacin da aka fi ta'amuli da ita ita aka fi ta'amuli da ita sannan kuma wala ha idan mutumin da yake ba zai ciyar da azurfa ba fi da kaga min babu aula ba zai ciyar da dinari ba saboda haka ambatan azurfa din da takaita maganar akan azurfa din shi kadai ya tattaro har da dinarin min babu aula saboda mutumin da ba zai bada kyautar naira ɗaya ba kaga ba zai bada naira goma ba ba zai bada naira ashirin ba bare a je ɗari ko dubu saboda haka takaitawa akan karamin ya nuna babban ma ne ya fi tantanta ba zai yi ba fala yunfiquna ha alhalin ana nufin fala yunfiquna kuma. haka na inda Allah ke cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha kaga anan sai Allah madaukakin sarki ya kala miri daya idan suka ga wani kasuwanci ko wani warki sai su karkata su can zuwa gare ta sai aka ambaci kasuwancin amma ba a faɗi lamirin shi wargin ba maimakon a ce in faddu ilaihi ma saboda al-maqsudi anan shine magana tijara din kuma a kissar sababin nuzul din magana tijara ne maganar kasuwanci ne da ya shigo Madina ana cikin matsanancin wahalar abinci aka ji labarin 'yan kasuwa sun zo a nan sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sahabbai suka bar masallaci ran juma'a suka tafi wajen 'yan kasuwa domin su sayi abin da suke da bukata ta da ikani. kaga batun kasuwanci shi yasa aka koro ayar don haka sai aka takaita a akan kasuwanci duk da ana nufin duka abubuwa guda biyu saboda haka nan sun bada Allah ya ce walau annahum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ana nufin su biyu saboda haka shekul islam ya ce wal irda'u lillahi wa li rasulihi sannan wal ita'u lillahi wa li rasuli kamar yanda Allah yake bayarwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana bayarwa Allah yana cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu haka sai Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah ya ambaci manzansa a wajen bayarwa saboda haka in aka kawo zakka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba yana lalabawa ya bawa kowa nasibinsa ya bawa kowa kasansa saboda haka al lillahi wa rasuli amma abin da ya shafi ibada A nan anan shehu islam yana so tantane maka abin da yake haƙƙin Allah da abin da yake haƙƙin Allah da manzansa akwai abubuwan da suke haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzan Allah ne shine ya ambaci jinsul muhabba yadda za a so Allah haka za a so manzan Allah ya ambaci ainihin da'a yadda za a yi wa Allah da'a haka za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ambaci al-irda'u yardarwa yadda za a yardar da Allah ta za a yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai suke daukan hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da abin ne da zai jawo musu hushin Allah suke daukan hushin manzon Allah abin ne da zai jawo musu hushin Allah kuma kissar sayyidina Umar kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafinsa sayyidina Umar yana cewa mu mutanen makka mun kasance mu quraishawa naglibu da'a muna fin karfin matan wato mutanen makka quraishawa a makka sun fi karfin matan matan su suna tsoron saboda rayuwarsu ta fi kusa da rayuwar ba kauye rayuwar ba kauye babu wato sassauci game da sha'anin mace saboda ka yanzu kai duka yanzu kai makura yanzu kai shaka babu sauraro babu wani wani ɗan sassauki a ciki saboda haka mutanen Maka, aqrabu ila al-badawati sun fi kusa da layuwa irin ta mutanen ƙauye saboda haka sun fi ƙarfin matan yace lokacin da muka yi hijira fa wajadna nisa al-ansar fa wajadna al-ansar taghlibuhum nisa'u da muka yi hijira Madina sai muka ga su mutanen Madina matan su fi ƙarfin su to sai muka yi aure daga cikin daga cikin ansa muka auri 'yan madina da muka auri 'yan madina sai ya zamana suna ɗaga mana murya abinda ba mu saba shi ba muna da ba a yin wannan kaga kamar kamar ka je ka ga wani ne da matarsa za su tafi unguwa ya goyo dan haka za ka yi mamaki mu ai ba waye da goyo dan ga matar a baya shi kuma ya yi goyo to to to irin haka ya gani ya ga ana daga daga murya ko kuma abinda ba haka aka sani ba to shine wata rana suna yayi magana sai matarsa sai bayar masa da magana sai kan sai baci sai ta duka sai ce a ah, to kai kana nan to manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gidansa yana magana matarsa suna bayarwa kafin manzo Allah ne كانت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم tace masa ai matan manzon Allah ma wato tana masa hujja matan manzon Allah ma in yayi magana suna bayarwa kai kafi shi ne sai ta ci gaba da ce masa wa kanat ihdahunna tahjuruhu al-yawma hatta al-layl wata mata, yin yinsa daga cikin su ta daina masa magana tun safa har dare to kuma ni dan kai magana na ce ba haka ba kuma sai ka damu to kaga ta daure mu sai to ya kai duka kuma bayan an ce manzo Allah ma ana masa haka yana tashi sai ya nufi inda haka take wannan zai zama kullum uba ya fi tunanin ƴaƴansa kun ga matan da Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma bai ce zai ta ko Aisha ba bai ce ta gurin ah, Zuwairiya ba ko wace ce sai ce sai kawai ta ke ƴarsa haka sai dai same ta yace da ita ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana kan masallaci shine yake tambayar da yace ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana kuma har mai masa kuke yi ƙwarai kuwa yace kuma ɗayar ku ta ƙaurace masa ta daina masa magana tun safe har dare tace ƙwarai kuwa shine yake gaya mata yake cewa wala yake cewa amma ya takhafu ihdakunna an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulih dan ku ba ta jin tsoro manzo Allah ya fushi wannan ya ja mata Allah wato ya sa Allah ya fushi da ita فلا يغرنك أن كانت جارتك أضوى أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ya rufe ki ganin makociyan nan taki ta fi ki kyau ko manzo Allah ya kusanta abinda take yi maki yana nufin Aisha kada wannan ya rufe ki idan ta yi ta ke fa ba lalle ba ne ki kwana lafiya to a shahid anan shine fadarsa da yake cewa an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulihi Allah yana fushi da fushin manzansa saboda haka sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza saboda wata magana sukan ji tsoro su razana kada Allah ya fushi da in tambaya suka yi in tambaya suka yi har su ji ina ma ba wannan tambaya ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba yake cewa ku tambaye da abin da ku a lokacin Huzaifa ya tambaye shi ke cewa man abi waye babana lokacin manzo Allah ya shiru fuskarsa ta canza har yake cewa ina ma bai yi wannan tambayar ba ina ma bai yi wannan tambayar ba domin yana jin tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi Allah ya yi fushi da shi saboda haka ana neman yardar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda ake neman yardar ubangiji haka nan bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana rarraba ganima yana rarraba sadaqa idan sun zo hannunsa kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ne mai bayarwa da hakika sannan ta hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa hannun yake zuwa ga sauran bayi da sauran sahabbai to sai ce wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha ma ibada da duk abin da yayi kama da abin da ya dace da a kira shi ibada min tawakkuli kamar dogaro wal khawfi da tsoro wa nahwi zalika fala yakunu illa lillahi wahdahu mun ce tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada tsoro na ɗabi'a wannan kowa yana da yana da shi mutum yana tsoron kunama yana tsoron miciji eh? yana tsoron barawo. wannan tsoro ne na ibada a wannan tsoro ne na ɗabi'a haka Allah ya halicci dan adam tsoro na ibada shine wanda ake wa Allah shi kadai ka ji tsoron abinda ba ba ka gani shi ba ka jin shi ba ka taɓa shi ba ya kusa da kai wannan Allah ake wa mutum yana gidansa amma ya ji ta jin tsoron ko wani shehinsa kada ya da shehirai sun ce suna ganin ko kana cikin ɗakin kai da matarka to kawai ya dinga lazara kawai ko shehi yana da kyan kaga wannan tsoro ne da ya kamata yi wa Allah yake yi wa shehi shehi yana gidansa ya sa abin bacci karshen ta ma yana can yana sharar bacci kai kana nan kana ta lazana ko shehi yana da to haka nan kamar yadda muka yi misali mutum da ya taskace dukiyarsa ya ɓoye ta ya kai ta banki an an sa yan gadi amma kuma ya kasa banki yana tsoron kada ya sarki dukiyarsa ta salwanta kaga wannan tsoro ya wuce tsoro na dabi'a ya kai tsoro na ibada to irin wannan baya kasancewa sai ga Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin dawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah kace ya ko waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara ku zo zuwa ga kalma ɗaya wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku kalma ɗaya wacce za ta mayar da mu da ku mu zama abu ɗaya ita ce Allah na'budu illa Allah kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada wani abu da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu mu jinsin halitta ya riƙi wani sashin iyayen giji ba Allah fa in tawalla in kun juya baya kun ƙi yadda mu haɗa kai akan wannan kalma fa qulu shahadu bi anna to mun ku shaida mu mun miƙa wuya ga wannan kalma mun miƙa wuya ga wannan kalma wannan ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to inda sun haɗu akan wannan to shikenan duk wani bambance bambance namu sai ya kau haɗin kai da ake cewa a samu shine a same shi a bisa doron irin wannan aya sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to in aka samu wannan an samu hadin kai yasa har kullun hadin kai na gaskiya shine wanda ake kokarin a hada tafarki guda daya amma wanda dukkan yana cewa a zo a hada kai baya duba tafarkin da kai kake bi da wanda ni nake bi da wanda wancan yake bi yana cewa kuma kawai dai mu zo mu hada kai to wannan ba hadin kai yake so ba haɗin kai sai an samu tauhidul kalima in mutane ne suke rikici na addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yayi nan wannan yayi can to in kace zaka hada kansu to ka hada kansu akan wani manhaji kwaya daya idan ba haka ba to rigima za a yi karshe kai ka zama na uku ko sun rabu sun dare sun zama abu biyu kai da ka zo zaka hada su kai ka zama kai na uku maimakon su zama su suna domin wasu za su zo ka kasa hada su tun da ba hanya ɗaya suke bi ba sannan a samu wasu daga nan su bangaro wasu daga nan su bangaro ko kuma sai ku zama kun tashi kun zama ku kuma wani abu na uku to kaga maimakon a samu haɗin biyu sun koma guda uku sannan Allah yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce za su yarda ko sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu komai yutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalansa haka nan manzansa zai ba mu inna ila Allah raji'un mu zuwa ga Allah kawai muke kwadayi kun ga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu abubuwa da akwai su ga Allah madaukakin sarki akwai su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗi wasu haƙoƙi waɗanda na Allah ne shi kadai sai ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu muke al-ita'u lillahi wa rasulihi kaga anan Allah ya hada atahumullahu wa rasuluhu sai kuma ya ce wa ba, hasbunallah nan bai ce wa rasuluhu ba wanda yake nuna maka cewa wannan kalma ta hasbu wane ya isan mini Allah kawai ake ne Allah ya ishi kamar yadda muke cewa Allah ya isa to yadda kalmar take iya abin da ya kamata ta kasance kenan kada ka ce Allah da wani sun isa in kai haka to kai shirka hasbunallah ma'ana shi kadai ake jingina ma wannan kalma ta ya ita sai kuma yace sai dina Allahu min fadlihi wa rasuluhu kaga anan wajen ita sai ya kara hada su biyu wajen bayarwa sai ya kara hada Allah da manzon su biyu sai kuma yace inna ila Allah raghibuna anan bai ce inna ila Allah wa rasulihi ba wannan shi yake nuna mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama halitta ne da Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayi sama da sauran halittu da yake daga cikin mutane da mala'iku sannan Allah maɗaukakin sarki yake banta da wasu sifofi shi kuma nashi da wasu haƙoƙi nashi waɗanda ba za a danganta su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duba da irin matsayinsa kada a duba a ce to ai tunda ya kere halittu ya kamata ma ya zama sahu ɗaya da ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki yake babu irin wannan koyarwa kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa haƙoƙin da suke an Allah maɗaukakin sarki ana yi masa ana yi wa mutum sai kuma ya ware haƙoƙin da suke nashi sifofin da suke nashi sai kuma nan bai ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan gurin sai yace hasbunallah sayu'tina Allahu wa rasuluhu inna ila Allah sai yace ila Allah wa rasulihi ba to shine man ibnu taymiya yake ƙara mai tawa, yake cewa wal ita'u billahi wa Allah na bayarwa kamar yadda manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallama yana bayarwa Allah na zo mana da wasu abubuwa manzo Allah ma yana zo mana da wasu abubuwa a matsayinsa na wasiɗa tsakaninmu da ubangiji dukkan abin da za mu samu na shari'a dukkan abin da za mu sani na addini duk abin da za mu sani na tafarkin da zai kai mu ga aljanna ko ya nisantar da mu daga azabar ubangiji ya zo mana ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama shine alwasiqatu bainal haqqi wal khalqi shine alwasiqatu bainal haqqi wa shine ubangiji wal khalqi da mu sauran halittu shine wasita shine dan sako shine tsakatakiya shi yasa Allah ke cewa ma atakumur rasulu fakhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ya danka muku to ku karba kaga ana an jingina ita'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibnu tabiya ce wa ammal hasbu wa huwa al-kafi cewa ya ita wa da ya isan mun ko ya isan mun? fa huwa fa huwa Allah wahdahu al-kafi mai isarwa ne Allah shi shi kaɗai. kamar yadda Allah yake cewa alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel waɗanda mutane suke gaya musu cewa ga wasu mutane can sun yi ganganku akan za su yake qad jama'u lakum sun yi gangan ku za su yaƙe ku fakshawhum ku ji tsoron su fa zadahum imana wannan maganar da aka gaya musu ta razana zuciya sai su ta ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe Allah ya isan mana komai wa ni'mal wakili ma dalla da wanda ake wakiltawa ya zama shi ya isan mana da komai kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce mu'minai sun takaita ubangiji da wannan kalma ta hasbu ya ishe mu kuma Allah ya yabe su saboda wannan Allah ya yabe su saboda wannan haka nan Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isa maka Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu. ya ishe ka ya ishi sauran ne gaba daya mai min hajjul karama wani gawurtaccen ɗan shi'a wanda ibn taymiya ake kira littafin nasa min na nadama wato maimakon hanyar karama ya ce hanyar nadama to a ciki yana faɗar da cancantar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce daga cikin hujjoji da suke tabbatar da haka akwai wannan ayat da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minan mu'minin to da ya tashi shi ma'anar da ya fassara ayar ya ku ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka haka nan wanda ya bi ka daga cikin mu'minai ya ishe ka yace shine sayyidina haka aka ruwaito shine sayyidina ya ishi manzan Allah Allah ya ishi manzan Allah sai na Ali ya ishi manzan Allah yace wannan falala babu wani sahabi da ya same ta sai sai na Ali don haka shi ya cancanta ya zama imam to shi ne ibn taymiya yake masa raddi a minhajus sunna yace raddi akan shi shi'a game da wannan aya min wuzu. muna iya yi maka raddi ta fuskoki daban-daban dukka ta farko ƙarya kake eh ƙarya kake dukka ta biyu wannan tafsiri da kai ba daidai ba ne. cewa hasbukallahu wa hasbukallahu wa man hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina cewa Allah ya isan maka wanda wanda ya bi ka daga cikin mu'mina ya isan maka wannan ba daidai bane domin anan wa man ittaba'aka min almu'minina akwai takdiri daban-daban da aka yi a kan wannan jumla wa man aka minal almu'minin imma dai ya zama na wawu din nan atifa ce ga masu karanta nahu sun san al-atifa wawu al saboda haka sai ta zama atfi ne akan zamiri na hasbukallahu ma'ana Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minin ta zama a mahallin nasbi bil maf'ul ko kuma ta zama wawu ce ta ma'iyya wawul ma'iyya hasbuka Allahu wa man ittaba'aka ay ma'a man ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya ishe ka kai da waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minin saboda ka zama wawu ce wawu ce ta ma'iyya hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin zama wawu ce ta ma'iyya wannan kuma akwai shi a larabci wa hasbuka wa dhahaka Saifun muhannad kamar yadda zo a cikin baitin wani wani waka ta wani balarabi ko kuma ya zama wa man ittaba'aka min almu'minin wannan wa man ittaba'aka jumla din nan fi mahallin raf'i bil ibtida kamar yadda suka ce ya zama da ma'anar ayar ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka min almu'minin kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai hasbuhum ya ishe su ya zama na an shafe kabar tafsiri na uku shine wanda na hudu shine wanda shi ayi ambata wanda kuma kuskure na farko za mu ga Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai yayin da suka kadaita Allah da wannan kalma hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya yabe su yayin da suka kadaita wannan kalma sai kuma a ce Allah madaukakin sarki ya zo ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwama Allah da mu'mini a cikin kalmar kaga ana akwai kaskanta martabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu a can a dan dai cikin wannan sura akwai inda Allah yake cewa in wa in yuridu an yakhda'uka fa in fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna so su rode ka fa inna hasbaka Allah ga ba cewa wal ba in suna nufin za su roƙe ka to Allah ya isan maka Allah ya ishe ka huwa allazi ayyadaka bi nasri shine wanda ya karfafe ka ta hanyar taimako ta hanyar nasara da ya baka wabil mu'minina ya kuma taimaki ya kuma karfafe ka ta hanyar baka mabiya daga cikin mu'mini kaga anan sai Allah ya bambance tsakanin hasbu da kuma ta'yid a wajen faɗar hasbu sai ya takaita akan ubangiji hasbu ma da ya zo maganar karfafawa sai ya ambaci nasararsa sai kuma ya ambaci muminai kaga sai bambance tsakanin kalmomin guda biyu hasbukallah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin domin nasara daga ubangiji take waɗannan ma mabiya da suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama har suka zama wani ƙarfi wata bawa da zai yaki abokan gabansa da shi duk daga Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya haɗa su a matsayin a matsayin bayani na ta'ayyidi amma wajen matsayin bayani na ya ishe ka sai Allah madaukakin sarki ya takaita bisa gare shi kawai hasbukallah haka nan Allah yana cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi bawansa ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi suna razana ka da wasu abubuwa da ba su kai Allah ba kaga ka shine hasbudin Allah ya ishi bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya bi tafarkin kaga anan sai Allah ya takaita wannan kalma gare shi shi kadai bai gwama ta da wani ba haka nan inda Allah yake cewa afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikati rahmati eh qul hasbi Allah qul hasbi Allah kaga sai ba a ce qul hasbi Allah wa rasuluhu ba qul hasbi Allah saboda sai aka takaita wannan kalma ga Allah madaukakin sarki sai yasa dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari wannan kalma ta hasbunallah annabi Ibrahim alaihi salam ita ya faɗa lokacin da magabtansa suka yi kokarin kona shi da wuta haka nan ita annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa suka faɗa lokacin da aka ce mutane sun yi gangami a kansu alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka nan Allah madaukakin sarki yake san yake zama shine majibincin dukkan mu'mini shi kadai shine waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur haka nan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa inna waliyallah inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla saboda haka wilaya ta ubangiji wanda shine jibinta shine ya isar maka komai Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin wannan wannan aiki shi kuma yake yi wa mu'minai shi yake yi wa manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai kamata a gwama Allah madaukakin sarki da waninsa a cikin wannan kalma ba kamar yadda Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh don haka waccan fassara ta dan shi aka gaba daidai kusan alqur'ani gaba daya yana nuna cewa magana da ya faɗa din ƙarya yake to na ibnu taymiya ya shiga yi masa raddi ta wasu koki daban wanda ba sai mun ambace su ba to shine ibnu taymiya yake cewa ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai wato wanda ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai shine Allah wa man zanna anna al-ma'na hasbuka Allah wal mu'minuna ma'ahu wanda yake zaton ma'anar ayar shine Allah ya ishe ka da mu'minai tare da shi فقد ghalaba غلبا fahishan تولى يا ايها المؤمنون وتحريم ذلك أن العبد يرد به المعبد الذي عبده الله فغلله وجبره وصرفه وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة تامات وكلماته التامات التي لا يجاوزها فضل ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاءوا وما شاءوا لم يشاءه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومؤمن ومميتهن ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم الا هو سواء اعترفوا بذلك او انكروا سواء علموا ذلك او جهلوا لكن اهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك او جاحدا له مستكبرا على ربه لا يسر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجهل له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Malam ya ce wa tahriru zalika wato bayani akan haka annal abda yufadu bihi al-mu'abbad alladhi 'abbadahu Allah fa dhallalahu kamar yadda muka faɗa a baya ko kuma shi malam ya ishara akan wannan a baya cewa kalmar abdu suke nufin bawa kamar yadda take zuwa a matsayin wata kalma da take nuna wata martaba madaukakiya kamar da Allah madaukakin sarki ya bawa manzon sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi a yayin da yake maganar Isra'i da yayin da yake maganar da'awa da yayin da yake maganar saukar da Alkur'ani aka ba shi matsayin abdu abdu din nan to haka nan takan zo ana nufin al wanda ya zama bawa ko ya ko ya so to a wannan lokaci ba ta zama kalma ta yabo ba kalma ce da take ta kunshi kowane wanda ya zama bawa ga ubangiji ya zama mai bibiya ko mai biga dokokin ubangiji in bai bi dokokinsa na littafi ba ya fi dokokin shi na halitta domin dokokin ubangiji in ma su kasance dokokin littafi da ya kawo mana yi kaza bar kaza in ka ibin wannan to akwai kuma sunanin lahil kauniya dokokin Allah na halittu da ya ajiye duk ka tafi bisa tsarin da ubangiji ya tsara ka akan sa kai tafiya da kafafun ka kaki ko kasu ba za ka tafi da hannayenka ba duk ka zama kana da bakin ka za ka yi amfani wajen ka ci ko ka sha ba za ka yi amfani da wata gaba ba wannan ba wajen jin ka da shan ka dole ka yi amfani da gaban da Allah ya ware ya ce su za a yi wannan amfani dole ne ka kaskantar da kai ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta bacci duk ne kai bacci duk ne ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta gajiya don sai ka gani duk ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta ka ji yunwa ko ka ji kishi ko ka yi rashin lafiya duk waɗannan sunanin lahi ne da ya gudanar akan bayansa ko ka ko ka so dole ka miƙa wuya to a matsayinka irin wannan dole ka zama bawa ga Allah saboda haka sunan lahi kauniya a wajen biyayya ga ubangiji akan nan ba a yi bawa mutum wani mukami dan ya kasance yana bin ubangiji a cikin waɗannan abubuwa domin wasu wata biyayya ce da ya ki ko ya so dole ya yi ta to shi yasa yake cewa annal abda yuradu bihi al-mu'abbad wanda aka bautar alladhi abadahu Allah wanda Allah ya bautar da shi fallalahu ya kaskantar da shi ya dukufar da shi yayya ya ki ko ya so wa dabbarahu ya tsara shi yadda yake so ya sarrafahu ya sarrafa shi yadda ya ga dama wa bi hadha al-i'tibar in ka dauki wannan ma'ana sai ka ga fal makhluquna kulluhum ibadullah dukkan wasu halittu bayan Allah ne abraru minhum wal fujjar masu biyayya da yan iska wa mu'minuna wal kuffar mu'minai da kafirai wa ahlul jannati wa ahlin da yan aljanna da yan wuta in huwa rabbuhum kulluhum domin su dukan su anan ba shine ubangijin wa malikuhum shi ne ke da mulkin su la yakhrujuna amma shi'ati wa qudrati ba su kita su fita daga mashi'a abinda Allah yake so ba su fita mashi'a ana ana nufin mashi'a kauniya ba mashi'a shar'iyya ba ba su isa su fita daga kudurar ubangiji ba abin da ya kaddara ba wa kalimatihi tamma ba su isa su fita daga kalmomin ubangiji da ya riga ya rubuta na rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a launin wa in lam sha. wa ma sha'u in lam yasha lam Abin abinda kuma suka so ya wakana in Allah bai so shi ba zai wakana ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a afa ghaira dinillahi yabghut yanzu ashe addinin wani addinin Allah suke nema wata hanyar rayuwa suke nema ba ta Allah ba ko aslama man fi samawati wal ardi alhalin wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa ya mika wuya yayi saranda ga ubangiji dan da wanda ya mika wuya bisa yana so wa karhan da wanda ya mika wuya bisa baya so ma'ana kowa da kowa tilas ya yi saranda ga ubangiji ta hanyar da yake so ko ta hanyar da baya so wanda yi rujau kuma gare su suke komawa babu wanda aka ce gashi nan ya rayu har zuwa wani lokaci bai mutu ba mutu kuma yana komawa ne ga ubangijinsa a nan ubangiji yana nuna mana cewa akwai musulunci al-islamul am alladhi bi ma'ana al-islam wato musulunci da ba zai amfani ba A anan al-islam bi qawiya ta ka ta ko ta ka so ko ka ki ka yarda ko baka yarda ba kamar yadda wani ikhlasi yake da amfani wani ba ya da ai ko ikhlasin da ba ya da amfani ko eh ko ikhlasi yana da amfani akwai ikhlasi mara amfani wai tare ke bulkunka da'a Allah mukhlisina lahu wannan ikhlasi yana da amfani to wannan yana zama ka ikhlasi ko yana bukatar da mu'mini da kafiri ko yana bukatar ikhlasi sai dai ikhlasin mu'mini ne ke amfana ikhlasin kafiri ba ta amfana to haka nan al-istislam al-istislam bi ma'ana al-istislam baya amfanar wanda ba musulmi ba fa huwa subhanahu rabbul alamin Allah ubangi Allah subhanahu shi kadai ne ubangijin halittu duka wa khaliquhum shine mai halittu shine mahaliccin su wa raziquhum shine mai azurta su wa muhyihim wa mudituhum shine mai kaji shine mai raya su wa muqallibu qulubihim shine mai jiki da zukatan su lokacin da yana jin farin ciki da zai je bakin ciki yake ji ya daɗi gobe ba daɗi to Allah ke dan Allah madaukakin sarki ta jiji yau yana son zama wannan gurin gobe ji baya son zama nan gurin yau yana son ya ci abinci ne kaza gobe ji baya so wa sarrafa umurin shi yake dukiya al'amuran su la rabba lahu ghayru ba su da wani ubangiji kun bar da Allah shi kadai wa la malika lahu siwa ba su da wani wanda yake mulki da su sai Allah shi kadai wa malika lahu siwa ba su da wani wanda yake mahalicin su sai Allah shi kadai tafaun ya tarafu bi zalika wa ankaru mutane su ce sun yadda Allah shi ya yi ko su ce ba su yadda ba haka abin ne sun yadda ko ba su yadda ba sawa'un alimu ka au jahilu sun san da haka ko kuma sun jahilci haka lakin da ahlal imani minkum arafu zalika mu'minai daga cikin su sun san haka wa amanu bihi sun yi imani da haka har waɗanda ba mu'minan ba ma sun yadda da wannan kamar kafiran kuma sun yadda da Allah madaukakin sarki shine mai jijjiya komai nasu kawai sai maganar da suke yi cewa su waɗannan ƴan gumaka manyan da ƙananan ba na abu da hukun illa liyu ƙarfi guna ilan lalin jinka mu fa bautan nan da muke musu dan su matsa musu da Allah ne amma ba wai dan mun ce ne suke da Allah sun yadda su da abubuwan da suke bautawa duk mulki ne na Allah kamar yadda a talbiyar su suke faɗa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه ma ملك wai ba ka da abokin tarayya sai wannan dan abokin tarayyar da yake naka ka mallake shi da abin da ya mallaka to kaga an yi gaba kuma an da baya an ce la sharika lahu kana san abubuwa sun ce kuma sai aka da kara babu abubuwa kuma to ko su sun yadda Allah shine ubangiji ce ko auna? ai ko ka auna yadda akwai ubangiji Dai dai shi ka shine babba ana rabbukumul a'la shi shine babba ya sa a yi lokacin da ya je mutuwa ya bayyana musuluncinsa lokacin da musuluncin ba zai amfani shi ba. Duk da lafi man kana jahilan fi zalika sabanin wanda ya jahilci haka aw jahilan lahu ko yake musunta haka mustaqdiran ala rabbi yana yi wa Allah girman kai la yusirru wa la yakhba'u lahu baya yarda yayi ikrari cewa Allah shi yayi ba sa masa waɗannan abubuwa duka ba kuma ya kankantar da kai ga Allah ma ilmihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu tare da ya sani cewa Allah shi ya halicce shi shi ubangijinsa ya san da wannan amma kuma ya ki fitowa yayi ikirari ta hanyar yiwa wa Allah tauhidi to shi da ibnu taymiya yake cewa fal ma'rifatu bil haqqi dan ka san gaskiya a ranka ka sani a ranka gaskiya ga inda take amma ka ki fitowa kai ikirari ka ki fitowa kai aiki da ita to wannan sanin na zuciya ba zai amfani ka ba wannan sanin na zuciya ba zai amfani ba shi yasa ahlus sunna suke cewa al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun ma'ana da kawai abu a zuciya baka fito da shi a magana ba baka fito da shi a aiki ba to ba zai amfani ba sabanin waɗanda suka saba wa sunna kamar murji'a kamar karramiya waɗanda su suna ganin al-ma'rifa kawai sanin gaskiya a rai ta isa ta mutum ya zama kawai ka ji ka san Allah shi yayi ka shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ne wanda ai kamata a to ko baka fito ka faɗa da harshen ka ba ko baka fito ka yi aiki da zaben ka ba suka ce kai mumini ne imanin ka kuma dai ne yake da imanin jibril da sauran annabawa to kaga anan ne suka yi ta bala'i da ahlus sunna ya zai haka tayi in haka ne ai da fir'auna ma sai ya zama mumini sai ya zama da imanin fir'auna da na jibril wal iyazu billahi ɗaya ce gashi domin Allah yana cewa kamar yadda Ibn Taymiyyah ke cewa nan fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'rifatu bari an qabulihi wal jahdi lahu kan gaskiya idan ta kasance tare da girman kai a kai karɓar gaskiyar dan girman kai ko a fito a musanta gaskiyar dan girman kai to idan mutum ya zama haka yake tana azaban ala ne wannan sani wannan sani na zuciya zai zama azaba ne kawai zama abokinsa kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa game da fir'auna da mutanensa da suka halaka wajahadu biha wajahadu biha wattaqanatha anfusuhum ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين وجحدوا بها سن سن مسنت كلمة gaskiya sun musanta da'awar da annabi Musa ya zo musu da ita wastafanata anfusuhum amma a zuciyarsu zuciyarsu tana da yakinin gaskiyar magana ransu sun san haka abin yake amma sun fito sun nuna ba za su yi ba kun ga anan al ita kadai ba ta yi amfani ba Allah ya ce suka yi haka zulman dan zaluntar kawunan su wa uluwan da girman kai fanzo kai na kana aqibatul mutum. to kai duba ka ga yaya karshen masu barna ya kasance Allah ke cewa alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudawa da nasara yaqifuna sun san gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka ya aiki su kaga wannan sani ne na gaskiya amma bai amfane su ba ai Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu jama'a daga cikin sun san gaskiya amma suna koyi ta kaga sani shi kadai a rai ba zai yi mutum amfani ba matuƙar bai fito ya yi ikirari ba bai fito ya yi ikirari ba kuma an gaishe yana aiki da hadisi saboda haka dan a ce ai wani abin da yake ya san ba daidai ba wannan ba zai amfani shi ba sai ranar da ya fito yake bai san abin da yake yi ba daidai ba, musamman ma idan ya batar da mutane ya yi ta ɗora mutane a kan to ko da a ce shi kaɗai a can cikin ɗaki ya yarda na yake ya zubar da hawaye akan wannan in bai fito ya gaya wa mutane ba wannan abin ba zai cece shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin waɗanda ya fitar haka nan Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wato ba ƙarya ƙarya ta take har zuci ba ko da kun fito kun ce abinda ka zo da shi ƙarya ne to ba har zuci ba ba har zuci ba sun san a zuciyarsu gaskiya kake da ita abinda ka zo da shi gaskiya ne walakin zalimi sai dai azzalimai masu sanya abu ba mahallinsa ba bi ayatin lahi da abin suna jayayya ne da ayoyin Allah ba sa su fi ikirani قال عبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يتوقع ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبوديه لا تفرق بين اهل الجنه واهل النار ولا يكون بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم الا الا وهم مسلمون فان فان كانوا يقولون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى والذي سألته من خلق السماوات والارض لا يقولون الا الله وقال تعالى قل لمن الارض ومن فيها من كنتم تعلمون فيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا يقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون yace fa idza arafa al-abdu anna Allah rabbuhu wa khaliquhu idan bawa ya san Allah shine ubangijinsa shine mahaliccinsa wa annahu muftadirun ilayhi kuma shi yana da bukata zuwa ga Allah muhtajun ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi arafa al-ubudiyyah al-muta'alliqata bi rububiyyatillah to anan zai san meye ake nufi da ubudiyya bauta wacce take da alaka da rububiyya ta ubangiji ta cewa Allah shine ubangiji Allah shi yayi halitta Allah shi yake bada ruwa Allah shi wannan ka san wannan ka kuma yadda cewa mai yin waɗannan abubuwa kana da buƙatuwa zuwa gare shi kana da buƙata zuwa ga ranar da yake buɗo maka da ita kana da buƙatuwa zuwa ga dare kana da buƙatuwa zuwa ga tsirrai kana da buƙatuwa zuwa ga ruwan sama da yake saukar maka kana da buƙatuwa zuwa ga kaza da kaza iskar da kake shaka jinka da cewa Allah yake yin waɗannan abubuwa da jinka da cewa kana buƙatuwa zuwa ga wannan abubuwa ibnu taymiya yace wa hadha al-abdu yas'alu wannan bawa yana yi wa ubangijinsa tambaya yana roƙon ubangijinsa wa tadarra'u ilayhi yana kaskantar da kai wa tawakkalu alayhi yana dogaro da shi lakin kad yuti'u amrahu wa kad ya'ti amma ya iya bin umarnin Allah ya iya saba wa umarnin Allah ma'ana ya iya bin dokokin Allah na rubuce ya iya saba masa wa kad ya'buduhu ma'a ya iya bautawa Allah ya iya kuma bautawa wa aslama da guma da gumaka wa mithlu hadhihi al-ubudiyya to irin wannan din da mutum لسوى yi na وانا zuwa ga ubangiji da kuma yarda da cewa ubangiji shi yake yin waɗannan abubuwa kadai duk gaba ɗaya shi kadai irin wannan da irin wannan ubudiyya din yace la tufarriqu baina ahli jannati wan nar wannan ba ita ce bambance dan aljanna da ba wala yasiru biha ar wannan ba da ita ne mutum yake zama mu'mini ba saboda haka dukkan halittu sun yi tarayya a wannan al'amari sawa'un sun bayyana ko ba su bayyana ba don haka ba wannan ne zai mai da mutum mumini ba don ya yi da Allah shi sama shi yi ƙasa shi ke saukar da ruwa shi ba bada tsirrai wannan shi kai ba zai sa zama mumini ba kamar da Allah ke cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna yawaitin su ba sa yin imani da ubangiji face suna kuma yin shirka da imanin da ake magana a nan shi ne imanin sun yadda shi ya yi sama shi ya yi kasa shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza amma kuma za su bauta gumaka za su roƙi wasu ba Allah ba za su nemi arzikin wasu ba Allah ba za su kama kafa da wasu zuwa ga Allah duk waɗannan abubuwa suna yin tare da cewa sun yadda Allah shi yake biyo duniyar gaba ɗaya duk da cewa musulkan farko su suke da irin wannan amma musulkan ƙarshe-ƙarshen zamani to ai wannan din ma imanin musulkan farkon ma suna neman su inda za a cire kutubi da gauti suna jijiye duniya kaga an kwace daga ubangiji an ba an ba wa gauti an ce shi yake jiye duniya akwai wasu a autaru guda kaza su suka kafe duniya daya a kudu daya a yamma a arewa daya a gabas duniya ba za ta tsaya ba ba da an da ɗaya kau sai Allah ya sa ya kare ɗaya a gurin haka a nuna sai su ke sarrafa duniya cikin kada shanka ta hannun da yake zuwa to kaga ai nan gara na farko can su suna cewa Allah shi yake yin waɗannan abubuwa su dai waɗannan dai suna ganin su kawai za su yi musu iso ne zuwa gun Allah amma dai Allah shi yake yin komai shi yasa in suka shiga bala'i ai ba ta ba ta ba ta kiran kowa sai Allah da sun shiga bala'i sai su koma su yi ikhlasi wajen addu'a to shi ne taymiya yake cewa fa innal mushrikeena kanu yuqirruna mushrikan farko sun yadda suna da ikrarin cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta ku ne mai ba su arziki wa hum ya'buduna ghayrahu amma duk da haka wani suke bauta ba shi ba Allah ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ne ya halitta sammai da kasa la yaqulunna Allah lalle cewa zati Allah ne haka nan yace kulli man al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ga musu kace wane ne ke riga ke da ƙasa ke da mulkin ƙasa wa man fiha da abinda wanda duk yake cikin ta in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimi sayaquluna lillah za su ce duk mulkin Allah ne kun an fada tazakkarun to ba za ku tintintini ba tunda duk Allah shi ya waɗannan abubuwa me yasa za ku je ku kama wasu ba shi ba Babban rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka tambaye su kace da su wa ai ubangijin sammai bakwai wa ubangijin al'arshi mai girma sai ya kuluna lillah sai Allah ne wal afala tattaquna da su ba za ku dokokin ba shi ke da waɗannan duka yake da mulkin gaba ɗaya shi mulkin mai girma kusan biya da himala kutu kulli shay ka tambaye su mutum komai da komai a hannun wa yake wa yujiru wa la yujaru alaihi shi kuma shine yake baka kariya ba sai yake baki kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani sai yaquluna lil rabbi Allah ne wa fa anna tusharuna to ila yake dauki hankalin ku kada shi duk sun yarda to amma me ya dauki hankalin su kuma suka tafi wutar wani ba Allah ba to ka duk wanda zai ce yana kiran wani ba Allah ba irin wannan za zaka karanta ashe ba Allah ne yake maka zaki maka za ba shi koyo na ke ɗauke hankalinka me ke me zama kamar sihiri gare ka ba ka dawowa ka gane gaskiya وكثير ممن يتكلم في الحقيقه فيجحدها وهي الحقيقه الكونيه التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وابليس منفرد بهذه الحقيقه واهل النار قال ابليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال قد عزتك لأغوينهم أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمسن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربي وخالقه وخالق غيري وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند وجودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالوجود وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار لكن ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفه والتعقيد الذي سقط عنه الامر والنهي في الشرعيان كان من شر اهل الكفر والالحاد ابن تيمية يا فارة زنجورة زنجورة وكثير من من يتكلم في الحقيقة yawa daga cikin waɗanda suke magana akan hakika hakika hakika hakika to hakika a ce a gano ka gano cewa komai yana da alaƙa da Ubangiji, ka gano sama da ƙasa da halin da ruwa da ƙorama da menene da menene duk suna da alaƙa da Ubangiji. Mun san haka ake farawa. ha, duk kai ga fahimtar wannan. Wata haƙiƙatul kauniya shi ne abin nan na halittu, haƙiƙa ta halittu din nan da ake da muka yi magana a kansa, halittu da kake gani gaba ɗaya. allati yashtariku fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifati al-mu'min wa kafir da mu'mini da kafiri duk suna tarayya wajen ganin wannan abin da muka yi bayani wajen ganin sama Allah ne ya halicci ta kasa Allah ne da mu'mini da kafiri duk suna da wannan kamar yadda ayoyi suka gabata duk sun yarda da wannan ba iblis mu'tarifun bi hadha kai hashi kasa iblis ya yadda ubangiji shine mahalicci ya yadda ubangiji shine mai sarrafa duniya ya yarda da wannan duk ya yarda da wannan wannan hakika da duk iblis shi ma ya kai gare ta wa ahlun nari haka nan yan wuta da iblis iblis yana cewa rabbi fa anzirni ila yawmi ba'ath ya ubangiji na ka ba ka jinkirta ni zuwa ga ranar da ake tashin su kaga anan iblis ya yarda da cewa Allah ubangijin sa ma'ana Allah shine mahalicinsa shine mai sarrafa rayuwarsa don haka yake neman a jinkirta masa kaga shi ma ya kai ga wannan hakikar haka nan inda yake cewa rabbi bima aghwaytani ya ubangiji a dalilin da ka batar da ni la uzayyinanna lahum fil ardi zan kawata musu irin abin da nake so a doran kasa wa uzayyinahum ajma'ina kuma zan batar da su lalle tabbata kika zan batar da su gaba daya kaga anan ma sai ya kira shi da rabbi ya da shine rabbu din haka da yake tafa bi izzati ka daran sai da girman izzarka kaga anan shi ma yana jinjina wa ubangiji da cewa yana da izza la uzayyinahum ajma'in haka ne yake cewa ka hadha alladhi karramta alayya shin baka ga wannan da ka fifita shi a kaina ba la in akhartani ila yawm qiyamah in ka jinkirta ni zuwa ga ranar kiyama kaga ya yadda kenan rayuwarka tana hannun ubangiji la ahtani kanna zurriyatahu illa qalilan zan wacce dukkanin zurriyarsa ma'ana zan halakar da su sai yan kadan wa amsalu hadha alkitab da ira-iran waɗannan ayoyi da suke zuwa allati yusirru fihi wanda ita cikin su iblis yana ikrari da cewa Allah shine ubangiji shine mai mahaliccinsa wa zalika ahlun nar kai yan wuta ma a wuta sun yarda cewa Allah shi sun yarda cewa Allah shi ne mahalicin su shi ne ke da rububiyya to rabbana galabat alaina shiqwatuna ya ubangiji ya mu ce karin jaye mu a duniya wa kunna qauman dalila ko mun kasance mutane batattu kaga suka kirawo shi da ubangiji da sifa ta ta cewa shi ne ubangiji haka suna cewa Allah yana cewa law ala wa Haka anan ma suka kira shi wa rabbina kaga da yan wuta da iblis da waye da waye duk sun kai ga wannan hakika sun isa ga fahimtar wannan gaskiya fa ma waqafa inda hadhihi alhaqiqa wa inda shuhudiha da duk ko waɗanda ake rikicin da su sukan bi ta wannan hanya har a kai ga cewa a daina ganin ma wani abu ba Allah da tun kana ga sama halittar Allah ne, tun kana ga ƙasa halittar Allah ne, tun kana ga ruwa halittar Allah ne ko rama halittar Allah ne mutum kare da dabba da waye duk halittun Allah ne to kai ta tafiya kana ƙara narkewa kana ƙara zagonyewa kana ƙara narkewa har ka daina ganin waɗannan abubuwa ma gaba ɗaya sai Allah ne to in ka kai haka shi sai ka sai umarni da hannu sai su fara faɗuwa da kanka sai ka zauna ba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi azumi ba ba sai ka yi hajji ba ba sai ka yi kafin ya kai lokacin da ba zai bi umarni ba ba za a hana shi a hannu ba ba za a sa shi ya yi ba ibn taymiya yace fa man waqafa inda hadhihi haqiqati wanda ya tsaya iya wannan wa inda shuhudiha ya kai ga halarta ko gano haqiqa din walam yaqum bima amara Allah bi min al-haqiqati ad-dunya amma bai dauki haqiqa ta addini ya yake da ita ba allati hiya ibadat ce bautata wa Allah al-muta'alliqatu bi uluhiyyati ibadar da suke da alaka da al'uluhiyya ba rububiyya ba wa ta'ati amrihi wa amri rasulihi dai wa umarnin sa da'a da umarnin manzansa wanda duk ya tsaya can ya yi karasowa zuwa ga uluhiyya ya tsaya a wajen rububiyya kana min jinsi iblis to wannan yana daga cikin jinsin iblis wa ahli nar da yan wuta sun yadda da rububiyya amma ba su karaso uluhiyya ba saboda haka babu zancen bauta a tare da su fa in zanna ma'a zalika to in kuma har ya kai ga zato tare da kuma hakan annahu min khawasi awliya illahi cewa shi yana daga cikin keɓaɓɓun waliyan Allah wa ahlil ma'rifati yana daga cikin masana waɗanda suke ahlul ma'rifa wata hakiki da tsantsance abubuwa allazina taqata anhumul amru wan nahyu wanda umarni da hani suka tare daga barin su a shari'a ne na shari'a su ba za su yi ba ba za su yi abin da aka ce ayi ba na ibada ba za su hana daga abin da aka hana ba Ka hana min sharri ahlul kufri wal ilhad wannan ya fi sharri fiye da waɗanda suke kafirai fiye da waɗanda suke mulkidai ba su ma yadda akwai Allah din ba wato ibnu taymiya yana ishara zuwa ga itiqadin su ibnu ibnu arabi a ibnu arabi mutum biyu ne akwai ibnu arabi da akwai sanda wanda kwaye tambaya akwai ibnu arabi zaka ji alif da lam a sunan ibnu arabi abinda muke cewa a larabci ma'arif ibn al-arabi wannan malami ne ba maliki wanda yana da rubutun rubutu shine mai littafin ahkamul qur'an shine mai littafin aridatul ahwazi da littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi yana da littafin al-qabat bi sharhi muwatta malik ibn anas da wani malami ne daga cikin malamai na musulmi wanda ake karanta littattafansa a karu da shi akwai ibnu arabi na kira ko arabi na kira wanda ka ji babu alif da lam a sunansa ibnu arabi to wannan shine yake da irin maganganu marasa kyau din da ake kaitowa daga daga sufaye shi wannan a sufaye suna ɗaukan shi wani katafaren sufi ne kuma ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine mai littafin al-futuhat al-makkiyya da da fususul hikam a waɗannan littattafan nashi ya ya ya tattara ya iri domin in ka ɗauka kamar al-futuhatul makiyya ya raba shi maqamat maqamat maqami maqami maqami maqami to shi abun sa wannan abin da ibnu taymiya ke kokarin yayi bayani shine maqami na farko wannan abin da ibnu taymiya ke bayani na ka zama bawan Allah ka ji kai Allah kawai kake so ka bauta wa ka da bautar ka gare shi ka dogara gare shi ka yi ta kawa ka zama wato kana neman yardarsa soyayyar ka gaba ɗaya ta zama shi suke yi wa kana gujewa hutunsa kana kaza kana kaza duk waɗannan abubuwan da da da ibnu taymiya yake ta bayani tare da kawo ayoyi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu da wannan ayoyi da hadisi da yake ta kawowa yana so kuma ya ce yana kuma bayyana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban wanda ya taka wannan mataki to a gurin ibnu arabi wannan shi ne matakin farko shi ne kasa kasa zaka hau ne ka taka wato matakin farko tukuna akwai wasu can sama to shine yake ta bayanin su kana takawa kana takawa har ka je matakin da al'abdu rabbun wa rabbu abdu ka kai matakin da kai da kai kai Allah ne shi ma kuma Allah kai ne to a cikin al-futuhatil makkiyya yadda yake nan ga su littafai da tuma tuma amma an ka ɗauko. tun daga farko yana bin kana taka a hankali zai kai ka can don shi ya ce ya je to wannan shine ibnu arabi irin su ibnu faris ibnu faris waɗanda in kana in ka ɗauki ta'iyar ibnu faris ka dinga kafircin da wallahi kafircin da yake cikin ta'iya ta ibnu faris mu shi a cikin bible mu shi a bible dan in kaga yadda yake yi wa Allah gazani yana ya mai da Allah kamar wata mata ne a shararanci waɗannan kuma su ne wani ibnu sad'in haka yake hallaj hallaj al wanda yake ta mafi fi jubbati illallah wanda yake ta ana Allah shi wannan an samu ana shari'a musulunci aka yanka shi to haka za ka ga suna ta ta rubuta irin waɗannan to sai suna cewa sun kai sun sun dole hakikata, sun kai ga hakika. saboda haka sun fuskanci cewa duk abubuwan wasa ne in sun kai ga ganin cewa ma duk kan sako da ake zuwa da shi na annabawa ana gargadin mutane su yi kaza su bar kaza in ba su bar kaza ba in ba su yi kaza ba akwai aljanna akwai wuta akwai azaba akwai munkarun akwai waye akwai waye su suna ga kawai zance ne irin na yan siyasa kamar wanda zai zo na kamfani ya ce ku jefa mun ƙura'a ku zaɓe ne zan muku zan muku fanfan fura zan muku fanfan zuma zan muku a ga kai ma kana ji ka san ku ya ku yi to wai su ma annabawa haka saboda suna alƙitabul jumhuri yaya za su ribaci mutane to wannan ta kai su wato suka dinga sarayar da da abubuwa na shari'a gaba ɗaya suka rushe suka rushe shari'a gaba ɗaya suka rushe ubudiyya din da ake da shi ne tabi'a yake shi yasa ai mai tambaya yace wai akwai wani mukamin da yafi wannan a farkon tambayar da ai wani tambayar da yake akwai wani mukami da yafi wannan na ubudiyya da shi ibnu tabi'a yake so ya tabbatar masa tare da ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da jihai cewa babu mukamin da yafi wannan kuma waɗanda suke ganin cewa ko suna da wata ma'arifa sun ga wata hakika da za su kere wannan mukamin shari'a za ta tare daga kansu umarni da hali zai tsare da kansu to waɗannan sun ma fi kafiran kafirci kafir kafir ne game da ke faɗa sun ma fi kafirin kafirci to gubar da suka zuba kuma wani lokaci ma ana karantar da mutane dan ina tunawa muna karatu lokacin haya islami ana karanta mana jawharatul tauhidi akwai maganar irin su hallaju ana ana dan jeho mana yana cewa adallah kuma malamin yana kokarin ya kakkare shi yau ya rubuta akan allo da rubutu ɓaro-ɓaro maganar halabi da yake ana Allah da kuma maganar sa da yake to mafi fi ba ba komai da kuke duk abin da kuke a cikin alkebban nan Allah ma'ana shi da kuke gani cikin alkebba Allah ya rubuta mana da rubutu ɓaro-ɓaro ya ce to ya san akwai waɗanda ba su yadda da waɗannan maganganu ba a cikin ajin nan wani ya yi magana daga baya wani ɗalibi ya ce eh a kara makallahu a ƙara bayani akwai masu launin imani to saboda haka aka shiga bayani ai shi yana magana ne da da da da da risalul hali da risalul arwahi da waye da waye to risalul hali da risalul arwahi da annaba ba same shi ba waye kuma hallaji da zai same shi mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da irin wannan littafin nan shi yadda aka so a bama shi da ubangiji zai bata rai ya tsawatar ya kamata in akwai wani mataki irin wannan a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taka shi da farko a ce cikin sahabbansa da sai dan Abubakar sai na Umar taka shi mana ko da halalu shi ne zai taka shi to amma wato matsalar sai aka samu yanci ranar addini ko kokarin su ya za su koyo irin wannan ta kuma su yi ta bubbuga akwai har buga littafin wani mustashrik har har buga littafin Allah shi ya tara akbarun Allah ya buga ya fitono can da can sun tura an watsar da su ya zakulo su cikin tsofaffin littattafai yadda ake bugawa yanzu a faransa jami'o'in faransa akwai waɗanda suke arna ne su kawai karatun su yadda za su karanta shugabanci a jikin ina jin wani arne a jami'ar faransa ana ana ana ana program akan sufanci ya bugo waya yake cewa ai masu tukan sufanci ba san sufanci ba ne a sufanci shine gaskiya kuma dukkan irin abin da musulmi suka rasa in suka koma sufaye za su samu wani arne ne yake faɗa haka kai kana tsammanin inda sufanci zai kai mu samu abin da muke so arne a faransa zai ce mu koma sufanci a sai tun da ka je yana cewa ka bi nan to ka san me za ka samu eh, shugaban shabandiya wanda yake kasar cyprus a yanzu shine kamar allah yan tsarikan shabandiya tana nan a masar akwai ta a cikin turawa haka shabandiya akwai shehin su ma cewa yake yi shi shi a hannun bai hude karbe ta wani bai hude ne ya dora shi a hanya bai hude ya sa shi shi kuma shugaban nasu ana hira da shi yake cewa shi yana mamakin waɗanda suka ɗaukan su a matsayin mutum yana mamakin irin waɗannan mutane to saboda haka matsalar su waɗanda suke da suke kuma ba ta kariya su wannan tsufanci ba za su zaƙulo ta ciki ba ai tsoron da yake ciki ko kana tare da su sai ka su su ai ta tafiya abin sama sama sama sama da an samu wani ɗan gari sai a yi sai a zama duk inda aka je shi za a yi ta ai iyayen manzon Allah ai waɗansu su iya manzon Allah suna wuta to ka zo ka yi bayanin abin da yake cikin hadisi maganar iyayen manzon Allah ina suke wannan wata tsohuwar magana tana ta rubuce a littattafai ko ka faɗa ko ka faɗa akwai ta rubuce manyan malamai sun yi magana wa yi magana duk suna nan amma fito da da wancan tsami da yake cikin ɗariƙa kamar sai bayani to to matsalar in ba ana karanta karanta littafan ahlus sunna ba su ne suke zabulo abin yanzu a nan ibn taymiya ya fara kenan kuma zai ta tafiya kokarinsa ya rushe irin addinin su ko ibn arabi ko ibn faris ibn faris ibn tabi'in ko halal kuma shi ya kafirta shi ya kafirta kuma ba na jin akwai wani musulmi da zai karanta maganganun da waɗannan mutane suke fara ya raga mu kalla abin da za ka ba su shine kafin kallar makami da za ka naɗa su shine ka ba su wannan mukamin da kafin ya sa nan ibnu taymiya ma yake cewa ai waɗannan ma kana min sharri ahli al-kufr wal jihad in ka tattaro kafirai ka tattaro muridai sun suka kowa sharri Mun su sun sa riga ta addinin musulunci sun ba wa abokan gaba dama suna shigowa su musulunci ta hanyar yanzu duk gwagwarmaya da ake yi a duniya ake ta gwagwarmaya tsakanin ƙasar amerika da laraba ai ba su fayi duk ahalin sunna ne wanda ake cewa habiya ɗin da su ake yi A ta shi'a da ake ganin wai wai suna wani ɗan zazzare ido ai ba wani zare ido shi'a ba su taɓa rikici ba saboda an taɓa wasu suka shi'a suna rikici ko an taɓa ƙasar su ko an wato kamar kai ne a zo a taɓa kayan ka kai faɗa kenan duk bala'in nan da yin bala'i kita suna yi suna sun taɓa yin bala'i akan falastina a gabansu aka yi mazbaha mazara ta jini na roƙon da ‘yan Hamas lokacin da Sharon ya tura ainihin sojojinsa suka yi wa Janin. Janin ɗan ba fa wani ƙaton gari ba ne, ba ma gari ba ne. Akwai gari amma akwai kuma mukayyar inda ƴan gudun hijira suka zauna laraba da aka koro su daga Isra'ila ta yanzu suka shigo wannan yanki suka samu suka yi bukkuna wasu suka yi gine-gine na ƙasa su ne fa aka zagaye da sojoji da helikwafta daga sama. a lokacin ba a ba bin da shugabannin Hamas ba su yi da wannan shugaban layi ba Hassan Nasrallah akan ya dan ba makamai Isra'ila ko ya janye hankalin taron ya koma ita ce ba su haka aka yayyanka mutane waɗannan a ce wasu suna yaki wai wai su kare wai su kare mutane da aka shiga da aka shiga Afghanistan ba da su ba da su aka haɗa baki ba aka yi sun ba da support suka ce kuma duk wanda ya shiga cikin sai ɗaliban za su kama shi haka wasu ma da suke ciki da suke zagin Amerika guduwa suke irin su su kuma ɗaya da Iran da yake da ya fara zagin amurka sai gudu sai fito saboda haka sunna ɗin ita ce za ta bayyana inda gaskiya kuma sai an karanta sunna ɗin za a san inda gaskiya ce sai ana karatun irin waɗannan littattafai ɗin ana faɗar abin da ba a zo a faɗa ɗin. to anan ne za a dinga zakulowa to in in yau aka fito aka yi magana ibnu arabi ya ce kaza ce kaza to gobe kuma sai a ji cewa ga wani can yana kare kaga sai a to ce na kuli ma da ai ba a faɗi shi ba A ce na kuli to ibnu taymiya za mu ci gaba da tafiya da shi tare da shi a cikin wannan har mu kai ƙarshen littafin insha Allah kuma ana gamawa wani ma za a saka kuma an dinga tafiya a haka Allah madaukakin sarki ya mana haka wani yana tambaya ne game da alhadisin kulki da aka ce ba a bauta wa Allah ta hanyar tilawa in ana nufin ba a ba da lada ne kawai an karanta shi ko kuma eh ba kamar yadda alqur'ani za ka karanta shi ka samu lada ba dukkan harafi dai lada goma ya hadisin kulki ba a kan shi ba hadisin kulki sai karanta shi a matsayin ilimi ga yaki ka aiki da shi ka samu lada in ka karanta shi ba kai aiki da shi ba lada ka samu yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin alhadisul kursi da alqur'ani wani ce ya karanta hakin ya rawaito a mustadrak inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so an halarci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na hakim hadisi ne mawdu'i hadisi ne bara gurbi dan jabu idan ka karanta talqisu zahabi da yake za ka ga bayani akan ta a shi kansa hakim din akwai rafkanwa da yayi wajen kawo hadisi malamai sun ce hakim yayi rafkanwa domin salsalar hadisin ta biyo ta hannun Abdurrahman ibn Zaid ibn Asad Rahman ibn Zaid ibn Aslam Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam hakim shi da kansa a wani littafin sa da yake da ya samu suna almaskan yace a wannan littafin zai kawo mazajen da suke ba su da lafiya mazajen da suke an taba hadisan su ba su da kyau ya kuma ce shi ba ta kalili da ba dukkan mutumin da ya kawo a nan ya ce yana da laifi shi ya yi ne bayan dogon nazari ba wai wani ba na gwamnati ba to a cikin hazo ya kawo Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam cikin madhhab yake cewa wa rawa ahadith mawdu'a an abi wal hamlu fiha alayhi ya kawo wasu hadisai marasa kyau na ƙarya da dama daga mahaifinsa kuma shi ke da laifi shi Abdurrahman ibn Zaid da hakim yake cewa ya rawaita hadisai na ƙarya shine kuma hakim ya kawo hadisin sa a cikin musulmi wannan hadisin da muke magana hakki cewa shine hadisin farko na Abdurrahman ibn Zaid da ya rawaito a cikin wannan littafi Yake huwa hadisin sahihul isnad wa huwa awwalu hadithin da Abdurrahman ibn Zaid ta rawaito da yana malamai suka ce to kaga su kada warwara hadisin Abdurrahman ibn Zaid ya ce ba su da kyau anan kuma ya ce sahihul isnad kaga ba za su yi ba Abdurrahman ibn Zaid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mafi karancin abin da za a faɗa a kansa shine mutum ne wanda yake masaro hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske da haka ko da hakim ya rawaito shi yake sayo isnad ka duba isnadin ka cewa abun hakim shi ma ba yi ba to haka hadisin ba yi ba haka nan hadisin cewa an halarci manzo Allah daga haske hasken Allah kamar yadda ya zo a wata waya ta jami shi ma hadisi ne wanda yake mabudi sannan wani ya ce wai a ƙara bayani akan tarihin wannan sufi wanda yake wuce gona da iri cikin sifancin sa da ibn arabi ai in ana tafi a hankali yanzu an dinga shiga cikin irin abubuwan da suka tafi ibn arabi kuma saboda ka abubuwan da suke nashi duk za ka yi eh, sannan wani ya ce an kawo misali game da nishaɗi na manzon Allah shi ne ya bada ya raba zakka ya bada gani ya raba ganima ya bayar da shi kuma Allah ya yi ita'in sai shi ai mini bayani ita'in gidi ai ne na hakika din shi ne farko da zai ba ganima ɗin. ya bada nasara ɗin. shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa inna ma ana qasimun wallahu huwal ni mai rabo ne Allah shi ne mai hakika mai bayarwa saboda haka duk wani abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga Allah yake wa ma atakum ar-rasul da ake fakun zuhu wa ma nahakum anhu fantahu daga ina manzo Allah ya zo da abin ai daga Allah ne sai da mai bambanci tsakanin nasr da ta'ayyid wallazi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minin ta'ayyid shine a karfafe a baka fawa ta hanyar ƙarfin makami ko ta hanyar jama'a nasara kuma ita ce abinda za ka samu sakamako bayan ka shiga wata gwagwarmaya ka zama ka iya zama kana da fawa din amma ka ka shiga gwagwarmaya din kuma a zama da kai ba ga ka ba ai tana da ƙarfin tana da fawa din amma kuma an rasa nasara a Iraki an rasa Afghanistan kaga ashe fawa ita kadai ba ita ce za ta zama komai ba sai ta haɗu da da da da da nasara yasa Allah ya ce wa nasru illa min billah saboda Allah shi ke ba da nasara haka dan ka kalmawa ita kadai ba ta baka nasara ba ana so a hada biyu don ka samu nutsuwa in ka hada biyu sai ka samu nutsuwa da zama da ka zo da ka kuma sannan kuma ubangiji ya taimaka maka ta hanyar ba ta nasara sai sa Allah madaukakin sarki ya hada abubuwan guda biyu ya hada abubuwan guda biyu don ka samu nutsuwa sai sa da Allah sai sarki tiya yanda ya lokacin da yake magana fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yin zuwa hijira lokacin da suka shiga kogo Allah ya ce ina tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترى هكا Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kuma sannan sai ya ba shi ya ƙarfafe shi da ya kuma saukar da nutsuwa a cikin